sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Amma a yau 20 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu karkata shirin namu ne zuwa ga harkokin babbar sallah. Haka yake zara'u. muna tafe da karin bayani. A cikin shirin namu na yau muna tafe da gaishe-gaishen sallar jama'a da kwalama ta musamman da kuma amsoshinku daga Facebook. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro bari mu fara da amsan tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce waɗanne mutane ne kuke miƙa gaisuwarku ta babbar sallah ga kuma yadda kuka amsa mana. To masu saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Suleiman dan Fulani inda ya ce kai tsaye muna tare da ku daga nan fita karamar hukumar ta kai jihar Kano. Ina yi wa daukacin al'ummar musulmi baki daya barka da sallah Allah ya maimaita mana to amin. Sai amsar Nuhu tanko kawu kuɗi daga Hahar Taraba ibi local government ya ce gaisuwa zuwa ga baban kabir doctor da hajiya dangarama da jamilu prince jalingo da gambo yalwan shandam da abdulrazak abdulsalam ibi da fatan an yi babbar sallah lafiya allah ya maimaita mana amin To sai kuma amsar Isa Garu Lawali mai fili Taraba inda ya ce, Salam VOA Hausa, da farko dai ina yi ma ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa barka da sallah sai kuma iyayen gida kamar Muhammadu Gurgu, Mariya da Aminu Mishayi Taraba da kuma mataimakin gwamnan Taraba Alhaji Haruna Manu da ɗaukacin al'ummar Taraba. Shiko Abubakar Rufai daga ƙasar Nijar. ya ce BOA ku miƙa min gaisuwar sallata zuwa ga shugaban mu ta Nijar wato mai girma Baba Bazum da ma sauran 'yan mu ta Nijar duk inda suke a duniya. To shi kuma Kasimu Usman cewa ya yi Assalamu alaikum VOA Hausa ina muku barka da sallah da farko dai ina gaida Ummu Salama da Tasiu da Basiru da Bashari. Allah ya sa ku yi sallah lafiya. Amin. Muhammad Kele ya ce yau da gobe da farko ina yi wa ma'aikatanku barka da sallah sannan ina so ku isar min saƙon barka da sallah zuwa ga abokaina kamar su Ibrahim Abubakar Danko da Usman Umar Magaji da isa hassan bakoshi mahuta da kuma yahuza kedi boy garin hausawa da fatan allah ya nuna mana baɗin baɗaɗa cikin ƙoshin lafiya amin To daga da magaram kuma mun samu amsa daga babandi mamman bande inda ya ce salam VOA Hausa ina miƙa gaisuwan sallah ga dukkanin musulmin duniya baki ɗaya ina musu fatan alkhairi Allah ya maimaita mana. sai usman dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce yana miƙa saƙon gaisuwarsa zuwa ga ɗaukacin al'ummar musulmi duniya da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya kuma yana miƙa gaisuwarsa ta musamman zuwa ga ado salati goma ga annabi da alhaji mele yusufari da alhaji umar forever gashuwa da baba gana alhaji nuciya wacce kal ya ce da matarsa aisha usaini dangwata karasuwa da diyarsa aisha humaira usaini dangwate da ma al'ummar garin karasuwa baki daya To sai kuma amsar ƙarshe a yau daga wurin Ibrahim Suleiman macaka daga jihar Kebbi ƙaramar hukumar Binza inda ya ce VOA Hausa da farko dai ina yi ma ɗaukacin ma'aikatan ku barka da sallah ina yi wa yayana Suleiman Dada da matarsa Lami Riba barka da sallah ina yi wa yayana bala audu najeriya police barka da sallah ina yi wa abokina ɗahiru yusuf jega barka da sallah ina yi wa sarkin riba barka da sallah ina yi wa baba buhari shugaban ƙasa hafi sallah to masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla yanzu kuma sai gaishe-gaishen sallah. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yan uwa musulmai. Ina muku gaisuwar fatan alkhairi. suna Sunana Humaira Idris mazauniyar Bauchi ina gai da anti Asiya da anti Anisa da Hajiya da anti Samira da anti Sa'ida da sauransu da kuma mutanen Afirka gaba daya ina muku gaisuwa da fatan kuna lafiya barkan sallah assalamu alaikum assalamu alaikum da fatan alkhairi ina muku gaisuwa ni ce ramatu ahmed mazauniyar samunaka ina gaishe da sahajiya gaisuwan sallah da su anti sadiya da su samira da su anti asiya daga al'umman tashin amerika ga baki daya na muku gaisuwa ni ne malama aisha daga magama na gaisuwan sallah da fatan allah ya sa mai sallah lafiya mu gama lafiya ina gaida mutanen magama ga baki daya yauwa da yarinya na nasiba da nuwaira da mai gida na tsohon nan isa Allah ya sa a yi sallah lafiya. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni suna na Muhammad Asma'u mazauniyar Abuja barka da sallah barka da sallah da fata an yi sallah lafiya muna gaishe da muna gaishe da sahajiya sa anti Samira sa anti Asiya sa anti Anisa da sauransu barka da ina masu barka da sallah da sashen Hausa muryar Amurka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa suna na Muhammad Suleiman. Ina gaishe da Hajiya da Anti Samira da babana da mamana. Ni mazaunin garin Sokoto ne. Ina gaishe da sashen Hausa na muryar Amurka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. na Aisha Abubakar. mazauniyar Bauchi. Ina gaishe da mutanen Bauchi gaba ɗayansu da sarkin Bauchi da gwamnan Bauchi da sauransu dai. Da fatan an yi sallah lafiya Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Salamu alaikum suna na Hafsa Muhammad mazauniyar kasar Mali ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga iyayena na kasar Saudiya Hajiya Rukayya da Alhaji Muhammad 'yar uwata zainab ta kasar kenya da 'yan uwana farida habibu da mubarak a kasar amurka a washington dc daga ƙarshe ina yi maku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki daya assalamu alaikum sunana zainab muhammad mazauniyar kasar sweden ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga iyayena a najeriya hajiya aisha da alhaji ibrahim muhammad yar uwata fatima ta kasar turkey da 'yan uwana Khalid Amir da Jafar a kasar Dubai. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar annabi baki ɗaya. Allah shi maimaita mana. Salamu alaikum suna na Aisha Umar daga Zamfara. Ina miƙa gaisuwa na ga mamata da ɗiyata Alawiya da ƙanwata Fatima da Hajara da yayana Suleiman. Allah ya nuna mana ta faɗin baɗaɗa. Shashin Hausa na murya Amurka kuma ina maku barka da sallah. Allah ya nuna mana ta faɗin baɗaɗa. Sunana Mufida Ahmed, mazauniyar babbar tarayyar Abuja. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga ƙawaye na Hadiza, Hafsa, Maryam, Fatima da Amina, mazaunar ƙasar Sudan. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al al'ummar musulmai gabaki daya. Assalamu alaikum yan uwana sunana iya Yakubu mazauniyar babbar birnin tarayya Abuja. Ina mika gaisuwan sallah zuwa ga yan uwana Halima Shamsu Al'amin da kawaye na Fatima Aisha da Hadiza mazaunan kasar Egypt daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmai gabaki daya. Salamu alaikum. Sunana Abdulhakim Muhammadu, mazaunin ƙasar Libya. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga mamana, Hajiya Saudatu Muhammad da babana Alhaji Muhammadu da ƙannena da yayuna Ibrahim Kamal Abdullahi Hassana Maimuna da Aisha da makwabcina Bello mai sai da goro a bakin layi. Da Fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan shashin Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da al'ummar musulmai baki ɗaya. Bisalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Sunusi Isa kamar yadda aka sani na da Hafiz Masu. Ni mazaunin Dubai ne ina zama a International City. saboda haka ina mika gaisuwa ga iyayena da abokanan arziki da kuma 'yan uwana sannan ina mika saƙo na musamman ga budurwata matana insha Allah Fatima Salisu Ilela da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya dukanku daga ƙarshe ina muku barka da sallah Allah ya sa a yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana abdulhamid muhammad chinadi ni mazaunin kasar egypt ne ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ga mahaifana alhaji muhammad cinade tare da mahaifiyata hajiya ummi cinade tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwata ta musamman ga yayuna da kuma ƙannena wato aisha hawwa'u da fatima aminu hadiza abubakar da kuma umar da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sai saƙon gaisuwa ta musamman ga masoyiyata Amina da ke garin Abuja, tare da ƙanwarta Balkisu mai gadon zinari. Daga ƙarshe ina mika saƙon gaisuwa ta musamman ga Ogana Shafiu Shafs tare da kuma makwabtana wato Inuwa Buhari Baja mai aski da ke kasuwar Central Bauchi Da ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulman duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. na Umar Faruk mazaunin Ghana birnin Accra. ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga iyayena da 'yan uwa da abokan arziki da al'ummar musulmai ma baki ɗaya da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina muku barka da sallah a ma'aikatan sashen hausa muryar amurka da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya allah ka zaunar da kasanmu najeriya lafiya da duniya baki da assalamu alaikum kalama ta musamman akan girke-girken sallah da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta aiko mana. Isra'o barkanmu da sake saduwa da ku a filinmu na kwalama filin da muke kawo muku girke-girke iri-iri kala-kala na zamani da na gargajiya don bukatunku a yau muna tare ne da malama aisha muhammad ibrahim wacce za ta gabatar mana da girke-girke wanda za a iya amfani da shi lokacin wannan bikin sallah kowane sallah muna gabatar da girke-girke irin wanda zai amfani uwar gida amarya da dukkan sauran jama'a domin mu kintsa gida kuma mu yi abinci mai daɗi mai armashi yanda shi wannan biki na sallah zai kawo armashi malama aisha barka da zuwa nan zaure namu to a barkan mu dai um, Hajji Abinta. to masu sauraro barkan mu da wannan lokaci to malama aisha ko me muke tare da shi ne kuma me zamu gabatar wa uwar gida amarya da sauran jama'a game da abincin da za ta tare da lokacin wannan bikin sallah babba hausa kan ce wai sallah biki ɗaya rana haka kuma za ki ga sallah ana ta mata tanadi tanadi a amma da an ce miki yau sallah hmm. to fa shi kuma. an ci an gaban nan an bata riga da mai <laughs> wannan haka yake to kin san bikin babban sallah yawanci biki ne wanda ake yin mu'amala da nama musamman ma naman rago zaki gani a yi miyar dage-dage a yi sauransu amma wannan sallan kamar yadda kowa ya sani an shiga tun bayan da aka shiga corona da sauransu hmm. ta kawo canje-canje a duniya ga baki daya yakuwa aljihu ya dan yi kasa hmm. ragunan ma sun dan kara ramiya da sauransu saboda haka kila zai iya yiwa a ce uwar gida gida a bata samu biyan bukata wurin mai gida ya kawo ragon sallah ba mm. ko kuma ya kawo din ba ta san yadda za ta sarrafa shi yadda ya kamata ba don yanzu lokacin ma ne in ji baturi malama aisha idan yau na ce na son yi abincin sallah wanda ban da kuɗi irin na malam talaka yadda yake so yi daidai amma kuma a ƙayatar kuma a samu jin daɗi da biyan bukata da me da me uwar gida za ta iya yi wanda zai kawo biyan bukata a wannan bikin sallah na'am to kin san ido yana son ado sannan kuma baki yana son ɗanɗano yawwa mm. to girki ba wani abu bane kawai sirri ne da yau mu mata ba mu san sirrin girki ba muna tunanin ko mu je mu samo kayan miya ne rututu a'a naman ma sai ayi ya kai kaza nama kilo ɗayan Allah ya ba wa mai gida wanda za a ci dai a ranar da ya gode wa Allah saboda idan muka duba wasu na nan kwance a garin asibiti dan ragon ma amma bayan da za a yi ci ko an dafa ma ba su ci ba na'am to insha Allah za mu ɗanyi fried rice ba ta buƙatar kayan miya saboda kin ga halin da ake ciki uwar gida idan za ki fried rice ɗinki misali a ce dai yar madaidaiciya bari mu ce mu yi kamar na to mu ɗauki kamar loka ɗaya misali kamar gwangwani tara ke na ba goma Yawa mm. to da farko dai in kina son ki samu sauki a abinci ya miki kyau yadda kike so to ki bashi lokaci ki kuma natsu kuma a ɗan lokaci sai ki ga kin gama to idan za ki wadan fried rice din ita anan. kin ga muna buƙatar tattasai muna buƙatar tarugu muna son albasa isasshiya muna son carrot muna son peas muna kuma son green beans wato da waken nan mai kore ganyen nan da kuma mai kwalle kwallen nan duk ana kamar wake amma kore eh. ana bukatar su sannan kuma muna bukatar ɗanɗano sannan kuma muna bukatar ainihin fried rice abin nan season shi wannan ana sai da shi ne domin ita fried rice din za ta ba mu kala za ta ga ta ɗanyi kore kore to idan kika tanade su in kina son gishiri to amma gishiri ba lallai bane gaskiya to da farko za ki samu tukunyarki mai kyau ki daura a wuta in kina ajiye ruwan zafi cikin flask dama amfanin shi kenan kin san dai mu muna da flas amma dai mu ce kawai sai dan karyawan zafi kuma bai kamata a ce mace in dai ke mace ce a ce flas ɗin ki babu ruwan zafi ba to idan kina da ruwan zafi a cikin flas din nan sai ko ki zo ki juye shi a cikin tukunyar sai ki mayar ki rufe gefe guda kuma kin samu shinkafar ki sai ki dan samu gishiri dan kadan sai ki sa sai ki murza ta ki wanke ki wanke za ta ga ruwan da farko da kauri na biyu za ta ga ya an yi haske na uku ma za ki ga wannan farfarin wato an rage stacin shi an rage stacin ko mai ciwon suga ne ma zai ma iya ci to so sai ki daura a wuta idan ruwan nan ya tausa sai ki juye wannan shinkafar kin ga ruwan kenan ba zai dade a wuta ba eh ita ma shinkafa a mata sauri an zuba ta yawa kin ga eh. kin kara saving lokaci lokaci to idan ta dan tafasa ɗaya biyu uku ita ba danya ba ita ba nunan na ba kamar dai minti biyar haka yin minti biyar minti goma mm. shikenan sai ki nemo abin tsarewa sai ki jirkice sai ki kara ɗebo ruwa mai kyau ki daure tukunya sai ki kara jirkicewa akai sai ki aje shi a gefe karas ɗinki kin gyara shi kin yanka shi yan daidai daidai um, green beans din shi shi ma haka peace ko dama shi a yanda yake kwalle kwallon sa ne yawwa hmm. sai ki samu tattasan ki ne kika samu tattasai a ce kaman guda biyar ko shida ko bakwai da tarugun ki kwaya biyar sun ishe ki to idan aka yi jajjage ko aka yi yanka duk dai wanda ake so in ma kuma grating ne da wannan grater abin da kallon na eh. hannu shi ma hmm. za a iya yi so sai ki aje shi a gefe sai ki dan samu man gyaɗan ki sinadarin ɗanɗanonki ki yana nan sannan kuma shi wannan spicy spices din naki um, ce kamar seasoning shi ma sinadarin kala kala na eh, fried rice dan ka je wurin masu sai da ake kika ce musu abin yin fried rice za su baki to ita wannan shinkafar fried rice in so samu ne a yi ta a non stick wannan cikin na mai baki wanda ba ta kamu kenan yawa eh, inda ba yawa sai mu ce ma irin na suyan wannan zai yi amma wannan tunda akwai yawa wannan zai yi kadan tunda har loka daya To amma na ga a tukunya ta gargajiya irin mai kafan na ita ma ba ta kama girki. Yau wato in wannan ake da shi to mm. amma bari mu amfani da zamanin sai ki dan ka man ki sai ki sa. Idan dan ne man gidan sai ki dan yanka albasa sai ki zuba. To a wannan girkin ba a buƙatar tafarnuwa kenan? Idan ana so. in kina so za ki sa tafannuwanki wurin jajjage za ki sa cittanki wurin jajjage duk za ki hada in kuma busassu ne daga kushi kenan so idan kika sa ba sai ya soyi sosai ba sai ki kawo wannan Um, sinadarin spices din na kala fried rice din ya eh, fito da kalan abincin yawwa to wasu zaki gaskiya an sa shinkafa ne sannan kuma sai a kawo shi eh wurin ya masa kuma rabi da rabi zai yi ka to yanzu shi zaki fara sawa tare da lokacin da ake soye soye kenan baki ma sa komai ba mun gyada da albasa ne eh. next abin da zaki sa sai shi to na gani ku cikin cikin sa zaki juya a lokacin ya ya fara mutum yawwa an kina da dan black pepper ki haka eh, ko dan su kumin haka masoro kenan yawwa eh. sai ki shi ma sa shi a cikin man gyadan ce mu komai na gargajiya cikin sauki ba tare da kin wahalar da kanki ba kin wahalar da mai gida a ce ai sai na je shopping mm. a'a so idan kika sa sai kika juya suka haɗu sai ki kawo jijjigen nan naki sai ki sa shi ma sai ki jujjuya ki jujjuya ki jujjuya ki jujjuya komai ya haɗe sai ki kawo fis dinki. Mm. wannan waken kore sai shi ma ki zuba sai ki jujjuya sai ki kawo green beans shi ma ki sa ki juya duk abin duk sai ki juya saboda me ya haɗu da ɗan uwan shi da ya tarar a cikin tukunya na gani karas shi ma kika sa shi ma ki jujjuya to kin ga komai naki ya haɗi sai ki kawo ɗanɗanan ki so idan kika zo kika haɗe komai da ɗanɗanan ki kayan ganyen ki komai abu na ƙarshe amma dai kawai cikin mai ne eh. ba a sa ruwa ba eh. sai ki kawo nan shinkafa ta ki dama ta riga ta tsane sai ki rika zuba a hankali kina juyawa kina zuba a hankali kake je ki mata juye fa duka dan kuma da muke gani muke sha'awa irin haka suke yi step by step ake bi sannu sannu shi yasa na ce miki girkin yana son nasuwa kina sa kina juya kina sa kina juya har komai zai haɗe ya shige kuma idan ma yayi yayi fi karfin shi wannan san wanne ma kina iya rage sauran shinkafa ki yawa dama a hankali ki abinki yawa to kina yi zaki je idan kika dan dade biki motsa ba sai ki ji tana kas irin mm. alamun babu mm. ruwa kenan mm. to ki kuma kina dabara na irin tana dan soyuwa ne a hankali idan komai ya haɗe sai ki kawo albasar ki ita ce ƙarshe sai ki zuba ita ma sai ki ƙara cakuɗa ta ta juyi ta haɗe tana haɗewa to dama tana da ɗan ruwan ɗuminki tafashashe da kika ajiye stand by in ji bature sai ki kawo sai ki zuba kada dan ko da yawa ba da yawa ba kada ya hau kanta bayan komai kin gama ya matsawa komai kin gama ya matsawa sannan sai zo ki zuba ruwan ki dan yi mata dan kadan kadan kamar yayyafe yayyafe ki dan zuba shi misali mu ce kamar kofi daya a wannan loka ɗaya. Eh, tun ake ga shinkafin bata dahu ba amma in ta dan dahu kin bata kin mm. manta ta dan mm. dahu mm. to kada ya kai haka. Sai ki bari ki rufe sai kuma ki rage wutar ki. Dama zan ce ya yanayin wutar. Za ki rage wutar. kina rage wutar shi kenan sai ki ta minti biyar goma ruwa ya gama shigewa da jikinta shi zaki je yana tasowa an yi a yanzu haka yau na riga gama dinki <laughs> to wannan shine fried rice to kin ga kowa an ce ciki lafiya baka lafiya gashi aljihu bai kuka ba kuma na ga duk da kuke kai wannan magana ban kin yi magana kila su nama su hanta su waye ba duk ba dole bane nama wannan in kin so sai ki dan tafasa shi hmm. da kayan kamshi da sinadarin ɗanɗano da yar ki. in ya dahu ki tsane ki soya ki aje shi a gefe ki kawo tattasanki da tarugunki da wata albasar ki dan soya su sama sama sai ki lullaba wannan naman naki da shi ko da wannan kilo ɗayan ne ko rabin kilo wato bayan na gama wannan soye-soyen kayan yajin eh. sai kuma ɗauko shi wannan soyayyen naman in ƙara tsoma a cikin tukunya in juye shi in jujjuya in jujjuya ko ina ya ji na ƙara bada wani ɗanɗano na ƙara bada wani kala da kyau so samu ne kafin ya dawo sallar idi hmm. kin gama wannan sunan shi sami gida tsaye <laughs> to ashe sa matan mu sai a ce an yi ban san kishi amma kuma baki gyara ma mai gida tukunya ba to lalle kuwa <laughs> to idan kika suma kuma ki ƙara ƙawata kyautatawa mm. sai ki samo tsinke tsinken sakace da in ci nama sai ki dinga tsiran naman nan ɗaya bayan ɗaya kina ajiye shi akan wani plate yadda ai ake gani kamar a hotel din ana ta sha'awa ashe abu ne mai sauki la da kanki zaki hajiya ki dinga tsirar shi kina ajiyewa kina tsira kina ajiyewa ki gama za ki ga ya baki kala mai kyau mm. in kin so kuma sai ki samu ko da kin banki ne ko tattasan ki haka kore sai eh, sai ki slicing sa a gefen faranti sai ki kawo leda nan da ake saida ta a kanti mai dan gom gom din nan sai ki lullaba naman ki kin ga ko kuda ya zo ba ruwan shi da wannan sai gani sai hange fried rice din ki dan samu dan kula ki ko wani dan bowl ɗinki mai kyau ki sa kafin mai gida ya kawai kafin mai ma cire riga za ki ga yana Allah Allah dan ga shi ya bai bai gida makota ma sun fara zuwa suna miki yawon sallah tun a ranar sallah to kin gani to uwar gida amarya da sauran jama'a wannan kawai idan mace ta samu ta yi shi lalle za a samu biyan bukata da sallah da fatan za a yi sallah lafiya kuma ga girki dan wanda yake mai kayatarwa na'am mun gode to malama aisha bayan mun yi wannan shinkafa ga nama shi ma ya samu akwai wani abin da za a iya dan samu a dan sirkawa na dan jika makoshi da ake yi na sallah haka akwai laba wa saba wannan ba ba sai ka siya lemun kwalba ba akwai to akwai mocktails lemu ne amma shi ma wani lokaci sai irin wuraren cin abincin yan gayu sai ki ga an sa shi an sa tsinken zu to me shi wannan abu da kuma ake yin shi kusa da ke ma zaki farko zaki samu cucumber ki wani gida in tana sanya mata dan jog haka dan tambulan jog guda ɗaya. wanda mutum nawa zai sha kamar mutane hudu biyar ma in kika sai kukumban banki na naira ɗari ya ishe ki ɗaya kenan sai me kuma sai ki nemi lemun tsami lemon manyan nan na oh. naira hamsin ya ishe ki wanda jikin shi mai dan cin zanzana din nan shi fa gani shi sai ki nemi wannan yan citta ki cikin wanda kika yi aikin naman ki ma na san kina da citta danya in kina so ki sa na'a. in ba ki da shi kada ki wahalar da kai so za ki samu kofin blandan ki bayan kin wanke waɗannan kayayyakin sai ki yanka cucumber ki amma cucumber wanda ya kore sosai ba a san wanda ya irin fara bisa shi wannan yalayalan nan ba eh. kore sosai ya fi lafiya ai yawa sai ki yanka shi ki zuba sai ki wanke cittan ki ita ma bayan ki tsaya kankara kankara ba sai ki saka sai ki kawo wannan na ana naki in kina da shi sai shi ma ki wanke shi shi ma ki jefa danye kenan danye sai ki kunna blender ki ki nike shi tsaf bayan ka zuba ruwa ki nike shi tsaf kina nike kawai sai ki taci kina tacewa sai ki kawo sigari ki daidai ɗanɗanon ki sai ki zuba ki jujjuya sai ki kara tacewa saboda wani lokaci sugar akwai ɗan haki haki sai ki zo ki samu lemun tsamin nan naki bayan kin wanke shi eh. sai ki zo ki yanka shi slice wato zoba zoba ke da zan shi fa sai ki dan zazzara kwallaye duk da za ki gansa kwallaye ki eh, zare ki zazzare Shikinin sai ki zo ki zuba kayan ki zan cire bawo da bawo ma ana bukata to ai shi ma wani karin wata eh ga kanshi ga hanci bai da sinadari a ya kamata a gwada gaskiya sai ki kawo tambulan dinki sai ki zuba sai ki aji. in a lokacin za a sha da kin ga muna maganar sallah ne sai ki ji kankara sai ki zuba mishi in kina son wani karin armashi ina kala da ake yin girki da shi wanne cikin kalolin food color ya ki gansa a dan container haka yan kanana wurin masu da kayan irin cake din nan suna da shi eh, wasu ma da shi ake sawa a cake yake yin kala to amma ana iya sa kuma abinci a shi. ina kai ki in kina so hmm. za ki iya samun mai kalan bulu ko mai kalan kore in kika zo kika sawo kika kawo wannan mocktail na kika zuba a cikin dan kofi za ta kai wa mai gida hmm. sai ki bude wannan food color din sai ki sa kamar tsinken toothpick kina sa shi a cikin food color din kina cirowa mm. za ki ga ya biyo shi za ki ga yana sauka sai dinga miki wani hadara hadara hadara hadara hadara ko iya wani kika mai gida wallahi kin biya shi kuma duk inda ya kuma tafi ma ke har labari sai ya bari ce ai uwar gida kaza ai amarya kaza a sha baki daya a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc da ke muku barka da sallah a kasance lafiya. Muryar Amurka ta